Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla 'yan kasar Colombia bakwai da hukumomin kasar Haiti suka kama dangane da kisan shugaba Jovenel Moise sun samu horon sojan Amurka ko na 'yan sanda. Wani jami'in Amurka da ya nemi a sake sunansa saboda mahimmancin binciken da ake yi ya faɗawa muryar amurka a jiya juma'a cewa dukan mutanen bakwai sojojin colombia ne a lokacin da suka samu horon jami'in ya ce ma'aikatar harkokin wajen amurka da ma'aikatar tsaro na ci gaba da sake duban bayanan mutanen don gano ko akwai ƙarin wasu da ke da hannu a kisan da ke da alaƙa da amurka A safiyar ranar bakwai ga watan Yuli ne aka harba Moyes har lahira a gidansa a wata unguwar masu hannu da shuni da ke birnin Port-au-Prince. Mai ɗakinsa Martin ta samu rauni a haran amma tana samun sauƙi daga tiyatar da aka yi mata a wani asibiti da ke birnin Miami a jihar Florida da ke nan Amurka. A jiya Juma'a shugabar hukumar kare haƙoƙin adama a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ƙasar Cuba da ta saki wasu masu zanga-zanga da 'yan jarida da aka kama a lokacin zanga-zangar nuna adawa da gwamnati da ta haddasa ƙarancin kayayyaki kamar abinci da magunguna. Michelle Bachelet ta faɗa a wata sanarwa cewa duk waɗanda ke tsare saboda sun nemi haƙƙinsu ya zama dole a sake su ba tare da ɓata lokaci ba. Bashalar ta bayyana damuwa game da zargin yin amfani da karfi akan masu zanga-zangar da kuma tsara mutane da yawa ciki har da 'yan jarida. A jiya Juma'a aka sako wani ɗan jarida da aka kama ranar Litinin a lokacin da yake haɗa rahoto a kan zanga-zangar dan jaridar ABC ta ƙasar Spain, amma kuma aka yi mashi ɗaurin talala a cewar jaridar. Yayin da adadin Amurkawa da suka samu cikakken rigakafin COVID-19 ke kusanta kashi hamsin cikin ɗari, ƙarin makarantun gwamnati da kwalejoji da kuma kamfanoni masu zaman kansu da yawa a Amurka sun ɗauki hanyar shari'a mai cike da sarƙaƙiya don sa mutane da yawa yin rigakafin. Kusan kwalejoji da jami'o'i 600 za su buƙaci ɗalibansu da ma'aikatansu su yi rigakafi kafin su koma makaranta a zangon karatu na gaba. A cewar mujallar harkokin ilimi ta Chronicle of Higher Education, yayin da wasu ma'aikatan gwamnati na gundumomi ke tilastawa malamai da sauran ma'aikatansu su nuna shaidar yin rigakafin. Wasu kamfanonin masu zaman kansu da yawa su ma sun sanar da buƙatar jami'ansu su yi rigakafin yayin da ƙwararru ke cewa ya kamata kashi saba'in cikin ɗari na amurkawa ko ma fiye da haka su yi rigakafin ko su samu garkuwa daga covid-19 don a samu garkuwa sosai a cikin al'umma a ƙasar. an bijiro da tilasta yin rigakafin a matsayin wani makami na yaƙi da munanan nau'ikan coronavirus duk da haka wannan ƙoƙarin na fuskantar suka ba ma daga 'yan gwagwarmaya ƙin jinin rigakafin ba kaɗai To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Afghanistan sun faɗa a jiya Juma'a cewa an kashe wani ɗan jarida daga India da ya lashe wata lambar yabo ta ƙasa da ƙasa a lokacin da aka yi wani faɗa da sanyin safiyar Juma'a a lardan Kandahar da ke fama da tashin hankali a kudancin ƙasar. Danish Sadeki, ɗan jarida mai ɗaukar hoto a kamfanin dillancin labaran Reuters, wanda kuma ya samu lambar yabon Pulitzer, yana kan hada rahoto ne game da fafatawar da aka yi tsakanin dakarun gwamnatin afghanistan da mayakan taliban a gundumar spin boldak wacce ta fada hannun mayakan a farkon wannan makon a wani sako da ya rubuta a twitter jakadan afghanistan a india Fred mamunzai ya ce ya damu matuka da jin labarin kisan abokinsa da nish sadaiki a kandahar. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Assalamu alaikum. Barkanmu duwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, Air Marshal Al-Aminu da Gash. dangane da wasu daga cikin kalubalen da ke kawo cikas a ci gaba da yaƙi da ake da rashin tsaro a Najeriya. Toma Dalla. A dai an yi ta koke-koken cewar akwai matsalar rashin haɗin kai tsakanin sojojin sama da sojojin ƙasa a dangane da yadda ake tunkarar yaƙi da 'yan ta'addan boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya da yake shi air marshal aminu da gash tsohon babban hafsa ne na rundunar sojan saman najeriya kafin daga bisani kuma ya samu ƙarin girma zuwa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya na tambaye shi ko ta wace fuska yake kallon wannan al'amari eh akwai wannan kuma babban matsala ne kowa banda ma su jarudun ƙasa jarudun ƙasashen waje ma ko da su rediyon su sukan faɗi wannan lokaci zuwa lokaci to amma yadda na ce maka president shine commander in chief in dukkan sojojin ƙasar nan ƙarƙashin shi akwai chief of defense staff sannan su service chiefs to amma yadda ya kamata a yi a haɗa kai a zauna a yi strategizin da komi da duk ana yin wannan suna mitin suna yin suna operation room su suna mai plan su da komi da komi amma dalilin da har yanzu ba iya hada wannan gwiwan sosai ba to wannan kuma sai dai kun kila a a tambaye su amma haka din ne ya kamata don ba za ka iya yaki kai kada shi yasa na gaya maka idan sojan sama ya je ya dauki jirgin shi ya diba kamara din shi ta nuna mishi cewa eh gafa mutanen na a nan ga camp ɗinsu a can ga camp ɗinsu a can ga camp ɗinsu a can shi wannan da ya je ɗauki wannan hoton da su meme shi zai gaya ma kuma operations center ɗinsu air force ɗin ya gaya musu cewa to gashi gashi gashi gashi gashi gashi ga digiri ɗin ga kana kaza su za su tashi su kuma za su gaya ma soja to gashi gashi gashi an sami wannan information za mu tafi nan lokaci lokaci kaza kaza kaza kaza kaza in sun je sun jejjefa bombs su da waye waye su da waye waye ɗinsu kaga su sojojin sama ne suna sama ne su ba za su iya zuwa ƙasa ba su shiga ko tank ko apc ko su rike rifles ko wani abu su je su je su kama mutanen nan su gama da wannan wannan ya rage na soja to amma suna yin wannan mitin dalilin da har yanzu ba a sami nasara ba sosai yadda ake nema wannan kuma sai dai a tambaye su na nima na baka wannan eh, misali ne. inda sojojin sama za su je su daki jiragen su bayan jiragen su da ke daukan hoto ya je ya diba ya diba ya diba zai gaya ma su jiragen masu bomb gashi gashi gashi gashi kun nan kuma su kuma wa'annan masu bom nan kamar kamar kafin su tashi za su gaya ma soja ce to za mu je wuri fa kaza lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza kun shirya don mun fita ku ya kamata ku shiga abin da ya kamata ya dinga faruwa ke me yasa baya faruwa to wannan ne ni kaina ba zan iya ce maka ga ansa ba amma abin da ya kamata ya faru kenan to shi yasa kaga yadda kai ka ba da misali a niger ne a ina ne kaga su ma sun faɗa a katsina ma a nan kwanaki na ji an ce sarkin katsina ya yi magana batun jiragen mu jiragen airport da suke zuwa suna ta zuwa ma mutanen nan wuta da wani abu ya gode ma ya yi sojojin sama da komai da komai bai faɗi sojojin ƙasa ba to amma ga wannan abin da cewa ya fusaje ta bombing sannan amisu wannan normal abin nan abu ne da muka saba yakin duniya ma na daya biyu uku hudu duka haka ake yi to me yasa ba za a yi me yasa sai a tambayi sojojin sojojin kasa me ya faru mun je mu zuzuba muku mun bubbuge wannan mun kakkashe wannan kaza kaza yaya ba ku shiga ba kaga yan suka shiga su ne za su gama da komai da komai kuma abin da ya rage to amma ba su shiga ba kuma yanda kace haka za su wanda ya rai ya yi rai wanda ya mutu ya mutu wanda ya rai dana kuma ga san inda ya yi ba ya daki wani garanci ya daki wani za su je can su regrouping bayan lokaci kuma su sake dawowa yanzu ranka da ka yi babban hausa na rundunar sojin saman najeriya daga bisani kuma ka yi babban hausa na rundunar tsaron najeriya misali kamar a lokacin ku akwai dan wannan kwarfe-kwarfen a ce sojojin sama ba sa aiki tare da sojojin kasa ko akwai dan damuwa tsakanin soja kaza da kaza a lokacin ku akwai wani matsala ba zan ce a lokacin mu akwai wannan matsala ba amma daga experience ina shekara 36 da na yi soja hmm. operations operations lokaci-lokaci akan sadu ceto maybe air force da army su haɗu in kuma eh, a kudu ne mai kila ko in ya haɗu da su teku da me za a jawo su navy su zo su shiga ko kuma wani lokaci kuma aka ma an jawo ma irin su sss eh, da wasu abu su ɗan taimaka a wasu wurare to ba zan ce wannan ya zama mana babban problem ba a lokacin mu amma akwai dan illa illa din nan da nan amma ba babban problem ne ba abin yawwa wanda aka shirya inda aka shirya za a je a yi aka sai daga bayan an zo ne kuma kowa ya ce yana da nashi complain eh, ba kai mun kaza ba a lokacin kaza da kai ba ka mun kaza ba a lokacin kaza ka to kaga duka wannan jita-jita ne kuma na gyara ne sai a gyara kuma eh to amma ba yanda muke ji haka ba a eh, iya eh, mashi alamin da gashi a kowanne da suke da ra'ayin cewar irin waɗannan matsalar rashin tsaro galibi ya fi yawa arewacin najeriya ne kuma ku manya-manyan sojoji na arewa da a raye har yanzu irin ire-iren ka kai ne kamar mutum na biyu mafi girman iko a gwamnatin janar abdulsalam abubakar shi kansa janar abdulsalam din yana raye ga su janar babangida ga su janar gawan da sauransu wani zai ce me yasa kaman ku manyan janar janar na arewa ba za ku taru ku yi gangami ku samu shugaba Muhammadu Buhari shi ma dan uwanku soja ne a same shi a zauna a tsari yadda za a yi a tunkari wani matsalar tsarin gadan-gadan a yi ta ta kare ba. Wa'yanda na sani dai kowa yana dan nashi kokarin shi kowa yana dan nashi eh, hanya na ba da shawara. <coughs> Ni kai na ba zan ce na taba zuwa na sami shi president ba akan wayannan abu da ba. amma na san tun da lokacin da boko haram ta soma ta yi karfi karfi lokacin jonathan ina memba din borno elders forum mun zo sau uku villa na mun zo muna advising kuma muna counteracting karyan da wasu ko intelligence in shi ko me me suke zuwa suna gaya mishi to gaga amma duk da haka ba ba bi hanyar da muka muka gaya musu ba banda wannan da na dawo na abuja eh, marigayi ambassador ambassador ɗinmu na kano eh, na masanin kano dan masanin kano ambassador mai tamasile marigayi allah raham shi mishi gafara ya yi forming up wannan northern elders forum kuma northern elders forum din nan sau da yawa sau da yawa mun rubuta takardu mun rubuta takardu mun yi advising the president goodluck ko buhari a'a a lokacin goodluck ya tafi lokacin da shi buhari janar eh, buhari ya shigo shi ma mun yi memorandus iri iri iri iri da northern elders forum suka suka bashi kuma a cikin memoranda din nan akwai batun wannan tsaron kasa da yadda ya kamata a tafiyar da komai da komai da komai kuma ne na san shi marigayi shi kuma kila sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ba zan iya sani ba amma shi kanshi a haka ya je ya sami president ya bashi shi dan masanin kan shi dan masanin kan to abin da na sani ki kokarin da mu muka san muka dani muka dani tunda ba mu ba gwamnati ba ne ba muna waje amma ko da ma mun ba da shawara a ɗauki shawarar mu ko a batta wannan ba mu da Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na na tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin haɗin gwiwan tsakanin muryan Amurka da tashan alfa radio mai suna da dangari sunana abdulmugis idi kotoko a cikin shirin mu na yau mun yi tattaki ne zuwa garin atibobo inda muka ziyarci fadan mai martaba ofailu dan usman jikan abdullahi na hudu mai martaba ofailu dan usman ya koro mana don takaitaccen tarihi game da masarautarsa da kuma yadda aka kafa zangon garin atibobo to jama'a sauraro ku biyo mu domin jin yadda mu da mai martaba Ufailu dan Usman Jikan Abdullahi ya kasance. Ni ne Ufailu dan Usman Jikan Abdullahi sarkin zangon Atibu na hudu. Mai martaba ka ce kai ne na hudu ko za ka iya ambatan mana sunayen sarakunan da suka yi sarauta har ya kai kanka yau. Sarauta dai an fara shi da kakana ne. amma kafin kakana ya zo akwai waɗanda ake ce musu mai unguwa da wannan an ka fara zama akwai mai unguwa ali mai gashin baki na farko mai unguwa barade uban haruna mai unguwa malam halidu ya kamata a samu sarki gaba daya to shine aka fara da kakana abdullahi dan azumi na kuraci gari to da shi ya zan babu she ubana ya ɗauki karaga shine usman dan alkarya dan abdullahi dan azumi na kura gari bayan shi kuma yayana ya ɗauki karaga sunan shi ali dan usmanu jikan abdullahi dan azumi na kura cigari tukunan ni dufailu dan usman jikan abdullahi dan azumi na kura gari na mai mataba ko za ka iya koro mana dan takaitaccen tarihin zangon atibobu kafin 1887 duka suna nan cikin zangon atubo ubana don kanshi an haife shi cikin zangon atubo 1887 it means kafin 1887 duka suna nan wurin nan suna wurin nan kuma suna fataucinsu shi kakana ya zo da fataucin kante ne ya zo ya sai kante ya koma da shi can kasan hausa ya sayar ya komo hakanan yake yi mu ubana kuma fatocin shanu ana zuwa a so shanu a wuce a da shi si. Na'am da suka fito kasan Hausan ne suka shigo a tubabu koko a'a sun ya da zango wani gari tukunna suka shigo su nawa suka shigo a tubabu kuma su waɗanda suka kafa zangon a tubabun wani yare ne su. ka gan shi bahaushe in ya riga ya bar kasan shi in ya zo wani bambanci sakwatacci zamfaranci nufanci duka yana ajiye su gefe ni duka su hausawa ne haka suka ɗauki kansu to ban tsama sun fi kamar mutum ma goma sha biyu ba suka zo ba ruwansu da wai kai ba zamfare ni ko a sun ɗauke su hausawa ne suke sha'aninsu suna kominsu tare yanda abin yake kenan to da hausawan suka shigo garin atibubu suwa suka zo suka iske baya ga 'yan kasa sun iske wasu kabilunmu na zango hausawa dai ba su iske kowa ba ai shi sa har yanzu sarautan zango yake hannu hausawa ai kai da ka zo ka fara kai da kai ake yi mm-hmm. to yanda abin yake kenan ba su iske kowa ba daga baya dai duk kabilu suka zo kuma duka kuma saboda musulunci ba wani daban ciki mu duka ɗaya ne akwai duk kabilan da ka sani arewacin ghana to suna a tubu kome martaba ya iya don koro mana wani abu kadan da kakanni suka shigo yadda aka yi aka ba su waje suka kafa zango. Ni batun kakana zan iya faɗi. Zuwan shi bai zauna a tubo ma. Ya wuce wani gari, mal goma in ka wuce a tubo zuwa kumasi ana ce mishi jato zongo. Asali sunan shi zangon jatau she yau aka juya shi ana cewa jata zungu shi zangon jatau nan shi kakana farin mutum ne inda ya je zauna dajin nan kusa da inda yau ya zama jata zungun nan inda ya fara zama kenan to da za a haifi ubana ne ya komo birni aka ɗauki cikin shi daga wannan ƙauyen jata zungun nan shi aka haife shi cikin atubu shi aka sa mishi usman dan alkariya to kaga yadda an kai fataucin kante da yake shi ya zo da wani abun hannun shi kuma mutum ne wanda hannun shi bai da karfi yana bayarwa kuma yana iya mobilize mutane in dc ke zo shi ya iya organize a je a aza shi ai ta mun ba lori aza mutum ake yi a zo da shi to kaga inda ya samu farin jinin kenan yana fataucin kanten shi yana wa'annan abu kuma yana karawa shi ya samu farin jini ko mai martaba zai iya koro mana abin da ya sa wannan zangon atibobo ya shahara to zangon atibobo dai ya shahara saboda ko me za ka yi cikin atibobo kowane kusu ruwa in dai ba da hausa ba <laughs> to abin bai yi da mu muke yara an ka ce da largest zongo in west africa sha a ce a atubu ko ta wani hanya za ka bi shi dai hausan nan tarihi yana nan ba abin ɓoyi ba ne kaga masu ƙasan da aka iske bunun atubu in aka kwantanta garin duka wato su bangaren da za su ɗauki bai kai kashi ashirin da biyar. Masu garin ma da kansu. Yes, duk faɗin garin zango ne. Na'am. Shi ya fi yawa. To, da me zangon a Atibobo ya bambanta da sauran zangonin da ke kewayen garin? Tsohon gari ne. Gari ne yake ya ci suna wai a tebubu yandi salga tamale lokacin bayi wannan garin da salga da yandi duk santan sayar bayi ne to shi yasa wannan garin tsohon gari ne ba garin yau ba ne <laughs> ya daɗe tun fil azam to kuna da wani take da kuka yi ma wannan zangon atibobo akwai shi wai tibobo garin jana kwaku inda mai unguwa ali mai gashin baki garin shege da shegiya in ka ga ɗan halantu bako ne ka yi batun wani kwarko shine nike son da amina wannan bayani kadan da kakanninmu suka zo waɗanda muka iske suke masu ƙasa su ne bunu to wannan lokaci bunun nan sarkinsu shi ne jankwakun nan shi ya ba kakanni shi eh, ya ba su ce to ku nan ga ku zauna in ya so mu duka mu ci amfanin juna kalubale da kuke fuskanta in akwai shi ka bar mu sani kalubale akwai su amma fannin siyasa abinda an ka ce kai sarki ka da kanka cikin siyasa shi ana so ko menene a tura ka ciki kai gaya maka bana haife shi 1887 muna zaune tare da yan gari kamar ma in ce ma mun zama duk daya to she kwanan kwanan gani wa'ansu suke neman su ce wai mu baki ne mu kuma ba mu taba mu yadda kamar mu baki ne mm-hmm. in suna son baki mun gwada musu gidan mutuwansu su je su tone su amma mu ba baki ba ne saboda haifan ku aka yi gurin iyaye mu ma haife su nan tukuna su kuma suka haife mu saboda shi mu ba baki ba ne ba mu taba zama baki shi sa wannan ne matsalan ku shi ne matsalan mu amma garin don kanshi matsala ɗaya ne in an kai aka magance muna shi to she mu ce alhamdulillah shi ne na ruwa ba mu da ruwa wannan garin duka ne ruwan sha ruwan komi da komi mu shine matsalar mu gwamnati je ta waiwayo da mutane abinda ake gaya musu daga can birni accra ba shi ba ne su rinka da kafansu su zo har inda inda mutane suke su gani da idonsu wani hali mutane suka kasance suna ciki in ya so su gani da idonsu kamar batun ruwan gare nake faɗi yau muna cikin january watan farko to ni na gaya maka har zuwa february mutum ya baka tausayi ba kyau inda aka ce an bar hadari to magana ya tashi to su komo su zo mu matsalar mu ɗaya da muke so in an ka magance muna wannan to she mu ce alhamdulillah don ruwa ashi ne rayuwa eh, amma ba mu da shi kuma sun sani ba bakon abu ba ne sun sani in abin da mu za mu iya muyi da karfin mu da mun yi wani abin in ya fi karfin ka dole hukuma ya zo ya tallafa to mun yi kuwa mun yi kuwa ba su ji. Ta jama'a masu sauraro duka duka karshen tattaunawa na da mai martaba Ofailu dan Usman Jikan Abdullahi kenan a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma tashan Alfa rediyo da ke garin Kumasi suna na abdulmugis Idi Kotoko nake cewa a huta lafiya. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. ne. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.